kunji kunji wanga dai wata yarinya ce da ta ce ita dai ba ta son kowa in ba wanta ba wanta sunan shi musa saboda son da take mishi ba ta ma kiran sunan shi suna nan hakanan hakanan wanta abin nan bai mishi daɗi ba ko kaɗan tunda bai kamata ba ya auri shi to bai san ba dai abin da zai yi ƙanwan nan ta kirayi sunan shi shi kenan sai wata rana ya bari sai da tattai tafki wanka tare da abokanta su ‘yan mata goma suka tai wanka ba dai ya san da sun tai wanka ba sai ya bi su daga baya ya bari sai da suka aje tuhahinsu suka shiga ruwa suna ta wanka suna ta wanka sai ya zo ya kwashe tuhahinsu ya gudu ya haya ice lokacin da suka hito da cikin ruwa kowace na neman tuhanta sai ya ce musu tuhansu ga sunan wurin shi amma wadda duk bata kirayi sunan shi ba bai ba ta tuhonta shi kenan sai ta farko ta zo ta ce kai musa kai musa ɗan makaranta musa ɗan malamai musa bani zane na musa shikenan sai ya ba ta zanenta ta ɗarma ta tahi sai ta biyu ta zo sai ta ce Kai Musa, kai Musa ɗan makaranta, Musa ɗan malamai, Musa ba ni zane na Musa. Ya bata ita ma ta sa ta tattai. Ta uku ta zo, ta ce, Kai Musa, kai Musa ɗan makaranta, Musa ɗan malamai, Musa ba ni zane na Musa. Shikenan ya bata ita ma tattai Hakanan, hakanan, hakanan, hakanan. sai da ya kawo ga shi sai ta ce kai wane kai wane dan makaranta wane dan malamai wane ni zane na wane ni zane na wane ya ce mata bani baki bani baki sai kin ce kai musa kai musa dan makaranta musa dan malamai musa ba ni zane na musa ba ni zane na musa ta ƙi haɗin sunan shi tana cikin ruwa ta ce kai wani kai wani ɗan makaranta wani ɗan malamai wani ba ni zane na wani ba ni zane na wani ya ce mata ba bani baki bani baki sai kin ce kai musa kai musa ɗan makaranta musa ɗan malamai musa bani zane na musa bani zane na musa shikenan ruwa suka kamata ga gwiwa ta ce kai wane kai wane ɗan makaranta wane ɗan malamai wane ba ni zane na wane ba ni zane na wane ya ce mata bani baki bani baki sai kin ce kai musa kai musa dan makaranta musa dan malamai musa bani zane na musa bani zane na musa shikenan ruwan suka kawo mata ga ciki ta ce kai wane kai wane ɗan makaranta wane ɗan malamai wane ba ni zane na wane ba ni zane na wane ya ce mata ba ni baki ba ni baki sai kin ce kai musa kai musa ɗan makaranta musa ɗan malamai musa ba ni zane na musa ba ni zane na musa shi kenan ruwan suka kamata ga gaba yarinyar nan ta ƙi haɗin sunan shi ta ce kaiwa ne kaiwa ne, ɗan makaranta wa ne, ɗan malamai ne ba ni zane na ne ba ni zane na wa ne. ya ce mata bani baki bani baki sai kin ce kai musa kai musa ɗan makaranta musa ɗan malamai musa bani zane na musa shikenan ruwan suka kama ta ga baki da tagadai abin bashiwa ruwan za su haɗe ta sai ta ce kai musa kai musa ɗan makaranta musa ɗan malamai musa bani zane na musa shikenan sai ya sabko ya ba ta zannuwanta ta hito ta amsa ta ɗarma daga wurin nan da ya fara bata kashi yana ta ta kashi yana ta ta kashi yana ta ta kashi yana ta ta kashi yana ta ta kashi sai da suka isa gida yana bata kashi turran nan sai ta fara haɗin sunan shi shi kenan kankaran kankusu